Matsalar wutar lantarki a wasu ƙasashen Afirka ta zama tamkar ruwan dare wadda hakan ke zama wata matsala ga rayuwa, al'umma har ma da lafiyarsu. Ga duk wanda ya zarci asibitoci a Najeriya musamman ma a karkara ba ko da yaushe ake samun wutar lantarki ba. Wani lokaci ma wutan na ɗaukewa a lokacin da likita ke tsakiyar yiwa maras lafiya aiki. Abin takaici ma shi ne yadda za a ga malaman jinya na amfani da fitilar kwai domin duba marasa lafiya cikin dare ko lokacin da aka ɗauke wuta. Ana fuskantar ire-iren wannan matsala a Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka kuma mutane da yawa na rasa rayukansu. Dalilin haka ne wata 'yan Najeriya mai suna Louis Jeyola mai shekaru ashirin da ɗaya da haihuwa kuma ɗaliba a jami'ar Derby da ke Birtaniya. Ta ƙirƙiri wani batirin tafi da gidanka mai suna Neva da zai taimaka likitoci don kammala aikinsu a lokacin da suka fuskanci matsalar ɗauke wuta yayin da suke cikin aikin tiyata. Da zara an ɗauke wuta, batirin zai ci gaba da baiwa na'urorin ɗakin ƙarfin wutar da za a iya kammala duk aikin da ake yi a lokacin. Louis dai ta ƙirƙiri wannan fasaha ne domin taimaka ƙasashen da ke fama da rashin wuta domin samun yin aiki cikin kwanciyar hankali da kauce tafiya zuwa asibitocin ƙasashen waje. Wannan ƙirƙira ta zo ne a lokacin da ya kamata, kuma burinta shine ta samarwa da asibitocin faɗin nahiyar Afirka wannan batiri mai suna ba.